عينا يشرب بها المقربون idan ruwa ne a cikin aljanna wadda makusanta Allah suke sha daga gare ta yana tattaccen ruwa tsantsa haka ma sauran muminai ma suna sha daga wannan idan ruwa amma wanda aka haɗa shi da waninsa.